أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ba aikinku ba ne ya ku muminai ku tambayi annabinku tambaya ta karan tsaye da taurin kai kamar yadda mutanen Musa suka tambayi annabin su gabanin haka kamar tambayar da suka ce ka nuna mana Allah kirikiri duk wanda ya canza imani da kafirci to ya ɓace daga barin hanya mafificiya wato hanya madaidaiciya